a game da yunkurin juyin mulki da ake ƙoƙarin yi a jamhuriyar Nijar. A yanzu haka dai an jiyo ƙarar harbe-harbe a jamhuriyar Nijar. Mu kallo da sauraron mu idan har kana tare da mu a cikin wannan rahoto da za mu kawo maka. Za ka ji mu da cewa dakarun sojoji sun yi wa fadar shugaban ƙasar Nijar ƙawanya domin ba shi tsaro a lokacin da wato ake ƙoƙarin yi masa juyin mulki. Sannan kuma za ka ji mu da yadda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 tun a farko dai dakarun tsaron fadar shugaban ƙasa ne suka toshe duk wata hanyar zuwa fadar sai dai rahotanni na cewa yanzu haka wasu tsaffin shugabannin nijar na tattaunawa da sojoji a ƙoƙarin sasanta al'amarin jamhuriyar nijar na cikin ƙasashen afirka da suka fi fama da juyin mulki bayan samun 'yancin kai daga turayen mulkin mallaka a shekarar 1960 kamfanin dillancin labarai na afp ya rawaito cewar masu tsaron fadar shugaban sun toshe duk wata hanyar zuwa gidan shugaban ƙasa a birnin yamai amma babu wani rahoto na harbin bindiga amma yanzu kuma an tabbatar da rahoton jin harbe-harbe a fadar shugaban ƙasar na nijar a shekara ta 2021 ne aka zaɓi bazum a matsayin shugaban ƙasar na nijar bazum muhammad a cikin shugabannin afirka da aka yi amannar suna ɗasawa da ƙasar faransa wadda ta yi wa Nijar juyin mallaka wato wadda ta yi wa Nijar mulkin mallaka juyin mulki na ƙarshe da aka yi a jamhuriyar Nijar ya faru ne a shekarar 2010 lokacin da aka wato tsuntsirar da wato lokacin da aka tuntsirar da gwamnatin tsohon shugaban ƙasar Tanja Muhammadu haka kuma ƙasar na fama da rikicin masu ikirarin jihadi waɗanda ke tayar da ƙayar baya lamarin da ya kamari a wasu ƙasashen afirka ta yamma da dama kamar su mali abin da muka sani da dai zuwa yanzu dakarun tsaron fadar shugaban ƙasa tun farko sun toshe hanyar zuwar fadar shugaban ƙasar nijar sannan kuma ana shiga halin rudani da zaman rashin tabbas a niyami sannan kuma rahotanni sun ce ana tsare da shugaba muhammad bazum a wani abu mai kama da juyin mulki fadar shugaban ƙasa ta ce duk wani yunkurin kawo hargitsi ba zai yi nasara ba ƙungiyar raya tattalin arzikin afirka ta yamma ecowas ta ce ta damu game da wani yunkurin juyin mulki a nijar sannan kuma majiyoyi sun ce ana tattaunawa da dakarun tsaron fadar shugaban ƙasar inda tsohon shugaban nijar muhammadu isufu da tsohon babban hafsin sojojin ƙasar salifu modi suka shiga tsakani sannan kuma nijar ta shaida juyin mulki har karo hudu tun bayan samun 'yancin kai daga faransa a shekarar 1960 sannan kuma ba a samu rahotannin wato halakar rai ba amma dai yanzu an samu rahotannin jin harbe-harbe a fadar shugaban kasar ta nijar sojojin kasar sun yi barazanar kai hari kan dakarun tsohon fadar shugaban kasa matukar suka ƙi janyewa masu nazari na cewa abin da ke faruwa ya nuna tamkar dakarun tsaron fadar shugaban kasar ba su samu haɗin kan sauran rundunar soji ba sannan kuma wannan ne ya zo muku da ƙarshen rahoton namu kenan amma mai kallo da sauraron mu za ka iya ajiye ra'ayinka a comment section na wannan rahoto da muka kawo maka tare da danna alamar ɗan yatsa domin karfafa mana kwarin gwiwa wajen zakulo muku sai har labarai ba na shafcin gizo ba sannan kuma muna ƙara roƙar alfarmarka da cewa idan har wannan shine zuwanka na farko wannan tasha tamu mai albarka don allah kada ka manta kai mana subscribe mun gode bisalam